I'm doing good. I heard your Im- Imam. Yeah, Gida, how are you doing too? Salam alaikum. Salam alaikum. Good afternoon uh, or good evening. Yeah, and for some of you, it's good morning. So, wa alaikum salam, Alaji Said. ya kwara biyu to Sha Allah Allah ba ku da sake zuwa uh, I don't know if there is in the baku gym program da kyau ku bar inside she in adjust uh, volume of work da nake buga to na gode ma Allah yau na gama wani aiki da sauri ne shi na ce tun da aka na bare in kawo muku wanga program based on popular request kun ga topikin na manda wani wurin na. wasu ne cikin followers na gaskiya a uh, wani lamari ke ci musu tuwa a kwariya game da uh, spiritual problem da suke face dai wansu sun gwada damuwansu wansunsu kuma suna so masu book service na ya sun taimake su amma sun gwada mini kukansu saboda kudi ba kudi to ni kuma dai na yi muku shi da sauki yadda zan iya yadda zan iya kenan amma kuma ina da understanding sometimes wadansu dai sun bari na lose hope su dai ne mai shi ya ba da rabin kudi bai cika mini sauran shiga gan kama aikin da na bude zuciya na mishi cikin farin zuciya shiga gan kama yana son ya dame ni to aiki na ya bari na ya very very much aware of abin da ke faruwa yawancin mu waɗansu mu muna da entities ko bayan allah da ke control body mu waɗansu mu kuma muna da shetanen da ke control body su shi sa ko ya ko ina ka bi da shetan shi ya nemi anyan da zai bi ya ka da kai yasa ko kana alherin ma shi gan kama ana rama maka da mugu kuma da bai kamata ya zama haka nan ba to in this effect dai magana da na sa muku shine wato ana ne suna sun request kama suna so ba musu nasiya game da wanga problem uh, witchcraft cikin community mu especially cikin community of muslims mu musulmai muna face maita sosai sosai amma ya muke deal da maitanmu ya muke tackle shi fara dai na ce to allah allah is the creator of all mankind kuma yeah, they created Mu. He didn't just create us without a purpose. And he is also the creator of both worlds. Means means he is the creator of both uh, the world of men and the world of spirit or the world of jinni. Most of times, Quran only mentions jinni when it talks about spirit. Even malaiku, kumai, they are also spirit because anything that is uh, this naked eye you cannot see with this naked naked eyes means that thing is uh, invincible and that means that thing is spirit so when i'm talking about spirit i i, I mean I, I combine them all together unless uh, uh, the program requires me to to specify some of these entities oh indeed we Allah is the owner of both creation. So, since He is the one who created both the world of darkness and both the world of light, definitely He has set a rule. And that rule is what we call the law of the universe. And after, there's an established uh, law that is uh, that governs these uh, two realms meaning those who are in the light will, will follow their path and the guidance of the light, and those who are in the darkness will follow their path in the darkness unless Allah, in His own mercy, decided to change their path and bring them on the path, path of righteousness. The path of righteousness is the one we, we, we refer to as the path of light and also the path of highest good. And so every time you, you read your Quran, especially Surah, Surah Al-Fatiha, you will see that you are always seeking Allah's intervention on establishing you on the path of righteousness to say, and also seeking his uh, save, uh, uh, protection um, and uh, uh, uh, from falling astray or going astray. Indeed, Allah has set two paths. Even, even in Surah Al-Fatiha, you will find this path. They are there. That is why we always say, Idina Siratal Mustaqim, Siratal Lazina Namta Allah kalida mu kan anya madaidaiciya anyan da eh, anyanka na madaidaiciya ya suka kiyaye mu da anyan da eh, anyan batattu suka inko abin ga fushinka Allah gaskiya Allah na da fushi amma Allah kuma yana mai yafewa rahaman Allah yana ko ina shi sa kowane ali kake ciki in dai gaskiya gaskiya kana, da niyan tuba ka bari ka kai taubatun na su Allah Ubangiji ya, raba ka da wannan mummunan hali da kake cikin shi cikin rahaman shi shi isa yafewan shi kaya gare ka ko za ka nemi yafewan Ubangijin Allah baka ka achieving shi shi Allah cikin rahaman shi ganin daman shi ya sake ya sauko maka da yafewa kuma in Allah ya sauko da yafewa ka gan kaman kana samun sa cikin komai da sa ubangijin Allah ya sa mu cikin wa'in ya riga ya yafe muna Allah ya sa mu cikin wannan ya yafe muna zulubai mu tun ran da muka zo duniyan ga har muka zo muka girma har ran da za mu bar duniyan ga ubangijin Allah ya sa mu cikin masu nan dadin kai masu wayannan rabon na akwai wayanna Allah shi ya yafe musu su ba su taba laifi wato ko sun yi wani abu ma a wurin Allah ba laifi ba ne shi ne Allah ya forbid mu as mutane mu judge yan wayen mu because kai baka san kwanan ka ba baka san tashin ka ba baka san karshen ka ba baka san inda zaka shiga gobe ba who are you to judge your fellow human being who are you to judge them Allah ya sa mu gane kuma allah ya kara muna fahimtar karatun shi to kamar yadda dai nake fadi allah shine wanda ya halice bof gidan duhu da gidan haske haƙuri min gafara ta sha kenan nake so yi. Allah shi ya gidan duhu shi ya gidan haske amma mu mutane tun filaza mun kasance kamar mun fito gidan haske dalilin abin da ya sa haka ya faru saboda muna, tare da me ruhun Allah ruhun Allah nan shi muke ce mishi solin nan shi muke ce mishi solin nan soli da kanshi babban karatu ne wannan wannan solin mutum nan in ka bincike shi asalin shi da kanshi da kanshi haske ubangijin Allah ne kuma ka bincike shi in kai karatun shi ka zo ka gani kamar patin Allah ne wato kamar portion Allah shi ne wannan solon mutum sannan na uku kuma idan ka bincike solo sosai sosai ka zo ka gan kama in kana neman godly dna mu wato dna abinda, abinda ya sa mu kamanta da ubangiji abinda ya sa mu muka, kaman, muka, yi kama da ubangijin Allah duka yana zaune cikin mai wannan ruhun nan shi sa ruhu babban abu ne da in mutum ka zo duniya in ka zo ka bace a cikin ruhu to kai ka batar ka bace har abadan kenan Allah ya kiyaye mu saboda ruhu station ruhu ya signifies whether you are still with the light or in the darkness kun fahimci hausa na station ruhunka shi zai determine they determine whether you are still among the, the, the people of the light or you have lost your light shi yasa ne na farkon program na ce muku Allah shi ne wanda ya halice duniya biyun ga kuma shi da kanshi ya gaya muna wai ya halice komai in pairs wato komai biyu biyu duka ya halice shi yasa in Allah ya halice duniya haske Allah kuma ya halice duniyan dufu in Allah ya halice duniyan mutane Allah kuma ya halice duniyan iska he is the only one who has the power of creation and he is the one who created all these things and established his rule kuma kowane duniya da ya dukan da Allah ya halice cikin biyun ga duka ya ajiye musu governing bodies governing bodies na muna ce musu guidance kana so ka ce musu guardian angels but they are governing bodies they are guidance yasa ka gan cikin Qur'ani ma Allah da kanshi ya bar mun san kama kowane da ya cikin mu duka muna tare da me guidance shi sa wanda ya halice mu bai bar mu haka nan ba ya hada mu da me guidance masu nuna muna abin da za mu yi abin da za mu kiyaye cikin sun ga akwai cikin mutanen da ya kawo su suna nan cikin mutane sannan akwai wayanda bai kawo su ba suna cikin iska ne sa'annan muna da wayanda kuma even though sun zo cikin sun da sifon mutane da suka gama aiki da yake wanga jiki yana da life span din shi da suka gama aiki jikin ya koma mazaunin shi wato ya koma da kasa amma su da kansu ruhun nan da yake ba, karamin ruhu ba ne sa ba su mutu ba to su ne wa'anda muke ce musu maluman aboye su ne waɗansu cikin turanci muke ce musu ancestral spirit su kuma no ne waɗansu mu muke ce musu kamar rijalil gaibi ko ya wani irin suna da ku ba su mhm. i hope um, i made myself clear shesa gaskiya ne akwai maita akwai maita abin da sa akwai maita maita na exist cikin duniyan mu duka in both two realms ga maitan na shi subject ne wani abu ne da shi yake saye on its own ba shi daidai ba shi musulmai kada ke da maita ba ko ba shi arna kada ke da maita ba ko ba shi dai masu turu kada ke da maita ba kowane alitan Allah cikin duniyan ga abin da ya kama gida biyu nan duka spirit and human beings we all possess witchcraft we all possess that uh, that thing wannan wannan abin now. to witch witch witchcraft nan an na dai su su turawa su sun sami shi kaman wani abu kaman gift ne mu kuma muna muna muna fasara shi cikin Hausa kaman baiwa ko na kariya because ubangijin Allah zan ya ba mutum abu ba saurin condemn in baka da fahimtar abin nan ya kamata ka neme ilimi abun shi ka fahimci abin ka kai saurin condemn abin da Allah ya baka ki barin mun sani yace mai yuwa ne abun da kake samani kamar mugu na gare kan nan shi zama maka mai alheri shi ba saurin condemn abu without digging deeper and deeper into it and finding the meaning and answers that is attached to it kamar yadda dai nake koro muku witchcraft na gaskiya subject ne da ke sai kanshi in ka shiga cikin wannan fanni ba yau za ka kare shi ba amma wayanda suka sa ni wanga program ranar ga with their requesting nan sun gwada kaman gaskiya su sun gajiyo an je turai an gaji an zo gida an gaji an je na an gaji waɗansu su ma suna aiki kuma ba su gan kai to da su na suna tsoron su zo su yi sabon Allah maybe suna tsoron zo zo su dibiya ma wani cikin gidansu su ce kamar wani ke musu wani mayan gidansu ke musu ko wani mayan waje ke musu suna dai duban cikin dai before su conclude shi sa gaskiya ne ni ba su da laifi wallahi domin in mutum kai ciwon ka gaji dole ka bi da magani mm -hmm. kuma ba wanda ke son yana so yana fadi tashi bai gan progress cikin rayuwar shi gaskiya ba dadi isa gaske witchcraft nan da muke zancen shi nan yana exist amma na son ku sani witchcraft nan yana kan kowa da kowa isa na kawo muku fasarar Allah mai halittar gida biyu ne even though ya halice gidan iska ya halice gidan mutane ya halice gidan duhu ya halice gidan aske Allah kuma shi ne wannan ya halice maita da ya halice maita shai ya sake ma kowa which means baiwa ne da aka sake ma kowa yasa gida biyun dukan mu dukan mu muna da wanga baiwa depending on what you use the craft what you use your craft depending on what the ways and means you were using it shi dai determine kamar maitan kan nan baki ne ko fari ne Just uh, first of all, to treat witchcraft as something evil, no, I cannot do that. And to treat it also as something good, I cannot do that because I would I don't want to I don't want to give uh, good and evil I don't want to attach good and evil to this thing because it's something that stands on its own. Uh-huh. shi sa ni ban so ubangijin Allah nan da ya mini bai washe yanzu ina ce mishi kamar bai wanda ya mini na mugu ni ko ba mugu ba na a ba haka nan bane mu mu yana tare da mu kai da ake hancin ka nan na son ka sani kai da kanka eh, kai da kanka mai tana tare da kai kai da ka gan kaman ake hunt ka ake damun ka ake damun ka kana try maka samu visan zama da menene abun bai yin nan ina son ka san kaman kai da kanka nan da kanka nan baka san kanka ba na amma da ka gan kaman kai da kanka maye ne ko ke da kanki mai ne abin da kuka ganna zaune na yi muku gani ni da kaina da kuke kallo na gani da kaina ina da maita amma maita nan nan wani irin maita ne ana sanin maita turu iskan mutum true uh, ah, abin iskan da mutum ke tahiya da shi in ka gamu da eh, bakin maye kana sani in ka gamu da farin maye kana sani ya an yi dan zama bakan maiya ko farin maiya eh, faran maiya ya an yi dan zama aka shine anyan da na su maita na anyan da na su maita na shi dai determine kamar what eh, eh, ni wani irin mai ya ne shi sa in Allah ya yi mini baiwan maita which means ilimin da Allah ya bani na maita ne gani da Allah ya bani nike gani maita ne ji da nike ji maita ne domin yawan kana tare da ni ni na yanga abin da kai baka gani dole ka kira ni mayya ko kare ni ke my brothers and sisters because ina yin wani abun da is bai normal ba amma meanwhile it's normal to me because ni na rise ni na na tashi na kai wannan station shi yasa ne na waye fito yayi visible nike yan using shi kuma nike ci amfanin shi har ni na yan using taimake mutum da shi to kai da kankan nan da kake kwantaya mu nan na son ka sani kai da kanka kana da mai tanka amma domin baka tashi ba rashin fahimta yasa baka san kanka ba kuma duniyar mun ga ba duniyar ragwaye ba ne in in zan ka saura baka sanin kanka to baka iya ka gane wani irin ta ka zo da shi duniya wani irin baiwa kai ma Allah ya baka da ake ce mishi maita ko witchcraft wani irin baiwa kai maka yanzu an ganga kai da baka san kanka ba baka gane kamar Allah ya ci maka baiwa ba isa kullum ka aza annuka kana wayo Allah wayo Allah laifi me nayi ake min haka laifi me ka kuma shi ka ce kuma Allah na sallan dare ko na na filifili ina sadakokin na menene amma baka protect na bai kai wurin ba baba na ko ma na bai kai wurin ba Allah Allah da kanshi duba bai aza ma mutum jatuma ko kayan da zai fi nauyinsa zai fi shi God never, Allah never burdens us beyond our scope. Mu duka mun sani ko la yukallifu Allahu nafsa illa wusahar. Allah bai taba dibiya muna nauyin kayan da zai zo ya gagare mu ba illa face kai nan bawan Allah na baka nemi sanin kanka ba. Ni da ka duka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya muna ce duk wanda ke neman sanin ubangijin Allah to ya nemi sanin kansa. ya ce maka san anyan da zaka bi ka nemi sanin Allah ba to bi anya na ka gan ka gane ni ka gane ni ka gane Allah shi sa da yawa ranar ka gan kamar suna takama da annabi sallallahu alaihi wasallam mun da baka ji muna yawan kira sunan shi ba ba mu takama da shi bane amma sabida akwai established law akwai established rule kowa da kan wannan zai biye je gan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo muna addinin musulunci alhamdulillah in muna cikin addinin musulunci har gobe wasu mu da Allah ya tuni muna baiwan ilimi ya ba mu idon gani saboda mun gan wani muhimmancin wani alheri game da wanga addini shi sa har gobe muke kame da shi baka ba no one is stopping us from living this religion amma in Allah ya baka sani ina kuma nuna maka ina gaskiya ke kwance shi sa ne ka gan wasu mu har gobe muna takama da addinin musulunci saboda muna godiya mun gani kama on the, face of this planet day inda akwai wani addini da ya fi kusanta da ubangijin Allah to ne addinin musulunci kuma ka bi rayuwan ka bi rayuwan ka bi rayuwa ka gani kamar rayuwar da aka je ka ganin duka wa ina cikin Kur'ani amma tun farko da muka yi karatun Kur'ani na don bamu da bamu karanta shi da eh, budadden hankali ba shi sa ba samu fahimta ba kuma Allah shi ya ma wasu baiwan fahimta da gane karatun Kur'ani shi sa in ni na doki ƙur'ani zan karanta na karanta Kur'ani in ka tambaye ni baka wani fasaran da kai baka understand kai kuma kai bani fasara ni kuma ba understand amma the smartest among us will do our best to avoid arguments kowane topic dukkan da ka gan kamar zai yi spark argument har ya kawo a cause unrest tsakaninmu ya disturb the peacefulness of our deen or the peacefulness of our uh, um, community, Islamic community, we must all do, do our best to avoid it totally. Just that when we meet people of our kind, we will speak to them in the language that they will understand. And when I meet people who do not, who have not yet reached my position, I will also speak to them in the manner that will not cause any misunderstanding. Kung fahimci Hausa na, shi yasa kun gan kamar most of the time in our program, I don't, even though na taba sa topic in witchcraft and those things, I didn't treat that subject. I don't want to, I don't want to say things that, you know, will, will provoke somebody and so on and so forth. But since the requests have come today, inshallah, I think Allah ya so ni in, in address some issue concerning that saboda shi. Isa wani ko wancin da kuke face problem, da kuke ganin kamar is a spiritual issue kuma ku ganin kamar maita ne ina son ku sani kai da ake bin ka da kudin kai da kanka ma maye ne amma baka san kanka ba shi yasa ka kake ganin kanka as victim sometimes when when when ka ga the predator and the prey uh, racing one another or, or the, the or the prey running away from the predator what in ka gudun gudu in prey na yayi gudu gudu gudu ya gaji me ya ya soranda ya so predator ya kama shi no but if you don't want to end your life this way in baka son ka mutu ka saura kana gudu gudu har na zaka fadi ka mutu cikin tsoro kake har ka mutu in dai baka son wanga abu ya iske ka which means you have to become the predator you also need to stand up and start hunting those who are chasing you so now the prey becomes the predator hunting the hunting the, the predator in predator nan ya kasa kashe shi ya zama maka prey shi ka fara bin shi Allah ya san duniyan da zai samu shi yasa ya equip din mu ya equip din mu da komin da zamu zo mu yi su cikin duniyan ga amma in ka zauna cikin gidanka kawai ko cikin addinin ka kawai kace kai addin eh, eh, eh, ba wani karatu wani wuri she cikin nan ga to which means kana limit kana limit ability ka ability ka kana limit ilimin ka kenan yasa mu nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mu ne cewa mu neme ilimi ko be wai mu neme ilimi ko da nan ga zuwa kasan china lokacin da ya wangazance kasan china musulmai ne abawan ba musulmai ba ne kasan nan ba musulmai ba ne they were not muslims at that time but cikin fasara an ba mu wannan suna which means musulunci bai haramta ka ka neme ilimi even outside the din honorable honorable honorable yau ka tuna da ni to na gode ma Allah ka gani musulunci bai hana mu neman ilimi even outside our dini ba isa in kana cikin addininka maybe malumman ka na they were also so afraid bari bari fa muku gaske mu musulmai mu muna da tsoro I don't know ko rauni imani ne muna tsoro mu fita mu je mu nemi wani ili ilimi mu zo mu kara kan ilimin mu kullum dai muna ganin kamar sabon ilimin na ya sa mu kafircewa <laughs> I miss you too <laughs> I miss you too, okay. Kullum dai muna tsoro kamar in na bar na je na nemi wani ilimi fiye da wannan malami na yayi mini wazin shi. Wato na bace. In dai irin wanga tsoro na tare da kai shi dai bawa Allah bincike kanka da kyau, bincike imaninka da ubangijin Allah. Domin na san wannan imanin shi ba bai da raunanne imani, me shi bai tsoro ya shiga ko tsakanin ko ya je gidan turu ne ya je doki ilimi. Me shi bai tsoro fa. in ka gan mutum yana tsoro zuwa neman ilimi fiye da ilimin da ya tun sani cikin addinin shi wannan mutum na ilimanin shi da kanshi ba cikakke ba ne bai da karfin imani isa in kana neman Allah ya yi ka for something good in this life Allah bai yi ka no bai yi ka nike gaya ma malumma da yawa na nan da kuke ganin su kuna bin wazin su because You, we are all somewhere in our hearts. We all feel afraid that something is not working on right with us. It's like we are committing sin and we don't know how to escape from our own shadows. So we keep on listening to this kind of uh, uh, preaching just to remind us that Allah is merciful. Meanwhile, you and that malam ku da kaida shunduka soroke shin tare da ku. Ina gaya muku. tsoro ki tare da kushe sa wannan malamin nan bai zuwa ya neme sabo ilimi ya kawo maka wuya ta gaya maka batun zamanin da da su sahabai da gaskiya ne they were people who lived like us sun live zamanin su sun wuce amma in ka bincike su mu computer head mu da nasu ba daya bane yanzu fa wannan lokacin nan she an shiga kogo 40 days da so many days tukuna mutum ya ga Allah amma zamanin da muke cikin ga we came with our mind fully prepared we came prepared kamar yadda kuka sani cikin eh, eh, eh, wani hadisai annabi ya yi zance kamar wani zamani ya zo ya kai wansu yara an haife su an haife su da ankalinsu prepared to wa'annan yaran nan muna cikin wa'annan yaran nan akwai wa'annan su ba su gani su yi shirin sun fadi sannan akwai wayan su ba su fito ba tukuna amma akwai wayan su kamin kai ka yi shigan halwa kai ka gan rauhani wannan yaro in yayi aka ya cire velin idon shi kana yana ganin komai da komai she turawa da suka gan kamar wani abu aka na faruwa she suka build schools suka build institutions she suka ajiye waɗanga yara she sa wayannan yaran nan ka gan kamar aka aifo su Once ya yayi a bit complicated a bit different from ordinary yara kullum IQ suna high kullum su kan kama ilimin su na gaba wannan yaran na kaga magana zai fito baki su manya manyan maganganu har ma to the extent muna kamanta su da wadansu kakanninmu da suka mutu suka wuce muka ce ko dai su suka kuma sake dawowa wannan zamanin da annabi ya yi zancen shi nan cikin muke nan akwai waɗansu su turawa sun sa musu suna wai mai indigo children crystal children akwai waɗansu su ana ce musu mai light workers suna nan daban daban daban daban daban daban daban an grupin su mu da ni da ku duka muka duduba fim Harry Potter ko na karya ku duba ku maitan da ku kuke cikin zango kuke gudun shi wani bin ku da gudun na kun ga yana turawa su suka zauna su suke develop wannan maitan na suke using shi for their own advantage ku ba ku gani ba So, what is different? What is so special about them? What is it that we cannot also do? Duka me kawo muna wanga eh, eh, eh, rauni cikin ilimi da imani saboda me. First of all, mu ba mu da godiya. Shi sa don ba mu da godiyan nan, mun kuma wanda bai da godiya ya fi kowa kuma fariya, shi ya fi kowa tashi yana gidigidi shi dai kenan. Ba mu da godiya, yawanci masu godiya mutanen da suke humble kansu. she su sa ido don kai godiya fa Allah na jin dadin ka ne da kai godiya no she kofa ya bude maka in kofan ya bude she Allah ya turo maka me guidance wa'annan na gaya muku zance su na ce su guidance na governing body ne da aka aka ajiye su cikin duniya biyu nan suna cikin duniyar mutane suna cikin duniyar spirit isa in Allah ya same ka kai me yawan godiya ne wato ka appreciate abin da ya maka she ina bude maka yana bude maka shi suna zuwa shi suna karanta da ka suna nuna maka wasu hanyoyi da ma baka san da zaman shi ba kamin ka duba ka tashi from level 1 ka kai biyu har ka zo ka kai uku da yawa muwalan da muke yin garuka saboda tsoro ne saboda tsoro ne kuma tsoron nan shi ebari domin malumman mu scholars da suka bata kudi years suka spend kudi suka je suka koyu karatu ba su son a ce musu kamar ba su san abin nan ba kuma ba su son su yadda su haɗa kansu da wannan ba but spend years da kudi one courses ba ba so son su yaka nan don they don't want to acknowledge those below them that they, they don't they don't they don't want to acknowledge the superiority of the kids that are being born with their mind prepared those with the higher IQs these men these our malams and so on they are not ready to acknowledge those kids so therefore they will go on creating fears in us. They will go on creating fears in all of everybody. But they can only do this to those who are already part of them. Kun fahimce ni. sa in ka doko batun maita na yi imani kamar malaminka magana da zai fadi maka ne ya kawo eh, suran aljannai cikin ya ka kawo abin da zai ka kawo cikin eh, So they are even preaching to us this time around. We are without even sure of what they are preaching because they themselves they know somewhere that in their heart that what they are saying is not true. Mbakuda fahimta kukoma baj kuje kuishiga. You can see this. This is representing that I'm indeed part of those who uh, perform zikr. I'm someone who meditates a lot. I'll tell you the fact. Whatever energy I'm able to channel, I channel it through Zika. Whatever energy I'm able to channel, I do channel them through Zika. So when I wear this rosary bead, it's just to to to to promote Zika. I want Zika to become part of our daily practice. Ba sallolin mu biyarin nan ka bai isan mu ko kana tashin dare kana na filifili wallahi bai isan ka. Yasa bari ganin kamar ana ta bin ka yuna damun ka kana roƙon Allah Allah bai karban. You have not raise your vibration to the to the extending the zai iya ya shieldin you do you understand me if you want to be protected ba gidan bokan da zai yi baka eh, wankan da zaka yi kai ka protect in ka yi wankan yau gobe no abin ya yi kuma an same ka every human being you see us on this planet there shouldn't be a day without practicing zikr and what is zikr zikr is a remembrance is, uh, eh, eh, is something like a contemplation and zikrullah, you can you can use zikrullah if you want more of the nur of Allah. People, some people will do all that kind of zikr just because they want to channel some form of entities to come around them and help them to, to make money. I'm telling you that there is no entity in this world that if they are of the light that will help you to make money because money is not the number one money is not so important in the realm Money is just nothing. It's just ordinary things that when you're hungry, Allah provide, and then you use the money to buy something to eat. But because Allah knows that He did not create you to live on food alone, so He gave us the Al Quran. The Quran itself is a book of light. It is only those who meditate that knows the Quran and understands the verses of the Quran. If you use the verses of the Quran to curse somebody, because the Quran is in itself is a, a book of light, the Quran will deal with you. <coughs> uh, you understand what I'm saying, right? The Quran is a book of light so if you are going to curse somebody and you use the verses of the Quran like the way people do, because I know some families that go on to use uh, Yasin. You know, they recite Yasin to curse people. And I'm telling you, those people who are doing that, they are just practicing the part of them that is, uh, that, that is, uh, uh that is, uh, that contains witchcraft. They are only practicing their witchery. the arts the art of witchcraft. They are only practicing it by using the verses of the Quran to curse people. So you find these people whenever something happens, they just fara saukan yasi. Su yi saukan yasi su su kawo kaza su yanka ko su yi menene suna su zita jini. Addinin Allah ba addinin kazanta ba ne ba dauda cikin kuma Allah da kanshi sarkakken sarki ne. Malakun Allah duka haske ne. Kur'isa maganan Allah da kanshi haske ne. In ka gan kamar maganan Kur'ani bai maka amfani, baka samu fahimtar shi bane shi yasa hasken shi bai iya shige ka yanne ya kamata hasken Allah yana tare da kai ba kai baka ciwo in kai ciwo duka tanka alama ne dauda ya shige ka shi yasa ko ciwon bawan Allah da kanshi yana jin daɗi don ya san ina bai kwanta ciwon nan ba da bai san da zaman kamar ashe dauda ya shige shi shi yasa Allah kuma ya riga ya fadi shi bayin shi nan wai shetan bai batar da su in Allah ya bar maka dauda nan tare da kai to shetan ya samu kofan shigowa ya zo ya dame rayuwanka kuma shetan da za a mu mu an yi mu da haske shi su aka sa su cikin gidan dufu ke sabe aka ajiye muna establish law the law of the universe that governs all these realms da gidan dufu ba su da anya su shiga gidan haske haka nan gidan haske bai da anya ya shiga gidan dufu in ka gan dufu ya shiga gidan haske to bincike ba wannan bincike gidan askin nan sun yi dauda ne A gan tamu ya kayan sai sabon fon don fonin ga yanzu ba wuya na batirin shi ya je lo kuma ya sunan shi ai to amma i hope i will manage this har kamin allah ya yi mini ikon shi ko na karya ruki na suke da mi da ban boye magana na ko na karya Mhm. in Allah ya bani iko na sai fona amma Allah bai bani iko ba kudin fono na abin da ya gwada mini da shi da shi zan yi ran da ya bani iko she sai sabon phone ko mhm. kuma laptop na I don't feel comfortable using it for this video program I don't know why saboda screening shi yayi too wide ina nuna ni kwarai ni kuma ina boye jiki na <laughs> kada ku fahimci Hausa na shi sa Allah ya muna mafi alheri <coughs> isa abin da ke cikin kenan Iza ina da ya koro muku zance shi na ce ba gidan haske da gidan dufu wani bai shiga fita nan ya shiga nan wani bai fita nan ya shiga nan in ga gan kaman ana eh, damuwa ya shigo maka ta bawan Allah bincike kanka me yiwa ni kai dauda ne isa an kai Dauda nan wato abinda Allah ya ce ka baka kiyaye ba abinda Allah ya ce ka yi baka yi ba isa definitely na hanyoyin nan kai ka break loan duniyan da kai Allah ya saka ciki Allah ya saka ciki mai duniyan haske shi ajiye maka law isa moment na ka disobey ubangijin Allah ka disobey hanyoyin eh, eh, eh, shi ka fara mai rauni ta wani wuri kenan ta hanyar dufun da zai biya shi ka kenan kuma mu da kanmu mun san dufu kullum shi yayi very su suna they are hungry for us they want to destroy our world we are already aware of that isa kurani ma ya gaya muna yana fadin Allah Allah na gaya ma shetan yace shetan ni na halice ka kuma na jarabce ka kama duk wanda zai bi kanka duka me shi ya shiga wuta kuma me wai shetan ni na halice ka kuma na jarabce ka kama dukan wannan duka zai bi ta kanka me shi ya bace kuma na sa ku wuta isa kai shetan na allan kan nan ko gidan bokan da kake zo kai turu na kake yin nan kowane irin entity ko power ke ka. ina da mastafa mastan shi ne shetan. to shi mastan shi da kanshi ubangijin Allah na gaya mishi kaman ni na alce ka na hore ka kaman ka batar da mutane shi sa dukan wayanda za su bi kanka sun zama batattu kuma ni ubangijin Allah na kona ku na muku azaba na sa ku wuta isa in kana tare kana cikin rayuwa kana feel kaman you are being hunted first of first thing first please check your life maybe somewhere along the way na ka yi swabon Allah shi sa ka open doors dufu ya shigo sannan na biyu kuma in ka gan kaman kana yi kana rokan gafara <coughs> abun bai yi kana ta yi kana try abun bai yi a that time nan tuna da magana na faru maka na ce mayun nan ba su kare ni mayu ba kai ma maye ni shi sa a that time nan neme sanin kanka in baka san yana zaka yi ka tayar da kai maitan kai da kanka ya so ya benefit ka cikin rayuwa ba je ka nemi wannan suka sani sannan na kuma nuna muku malumman irin malumman da za ku je wurin su neman taimako akwai malumman da su ba su yarda su bar fariya ba su yarda su bar girman kai yasa in ka bi su ba su yarda su fadi maka gaskiya yasa in ka gan wani da shi ba skola ma bane amma Allah ya ba shi ilimi don Allah bi shi ya suka duba ko me shi ya yi helpin kai benefitin ka in kuma Allah ya sa ka ci karo da malumman kwarai wa'annan suke girmama ko yaro kankani ne da suka gan shi da wani ilimi suke girmama shi to yi kokari ka bi wannan maluma ka ka samu taimakonka sannan kuma na ce muku zikiri babban abu ne dukan mai yawan zikiri yana tare da mai hasken Allah isa ka zama da zikiri as part of your daily routine ba sallah kawai zai yi ka ba zamanin mu ga sallan nan ba mu ya muna yin shi yadda ya kamata amma in dai kana tune da Allah ubangiji ko da yaushe to ubangijin Allah ma na tune da kai ko da yaushe kisa ka gan kama da shi da mala'ikunsa kowane tam suna tare da kashe suna shildinka. in kuma kana fil kamar cikin gidanka akwai mayu da suke family members ka da suke damun rayuwanka to wannan shesa Allah ya zabe wadansu ya ba su idon gani kai station ka bai kai wurin ba yi kokari ka neme ko ni da kai na kusan ni aiki na ne yi kokari ka neme na binciken gani in dai an nume shi na cikin rayuwanka to insha Allah mun duba mu duba abin da za yi in ba a nume shi cikin wani mistakin ka ne ta kuma mun duba mu duba abin da za yi in kuma kana ciwo ne ciwon da bai jin magani kana fili kamar hannun maita na cikin to ubangijin Allah ya baka magani shine hasken Qur'ani yana cikin Qur'ani in baka same ni na guiding ka ba bi wani malami ya guiding ka maganin da ke cikin Qur'ani a ciccire maka wallahi in kai imanin ka karanta sun ka gama da ganyen magunguna kana sha kana wanka da shi bi izinillah ka samu lafiya to bari gunta wanga patin ga ya so in doko another one because uh, i don't know if this thing is still on or off <laughs> i don't understand to inshallah